Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Juma'a 13 ga watan Agusta a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Maryam jiya Alhamis 'yan tawayen taliban sun kwace gasmi muhimmin birni da ke kudu maso gabashin kasar Afghanistan. Kasashen Isra'ila da Morocco na ci gaba da shirye-shiryen buɗe ofisoshin jakadancinsu a kasashen juna. Sannan Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka sun yi kira ga ƙasar Somalia da ta gudanar da babban zaɓe a watan Oktoba. madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu mabambantan ra'ayoyi tsakanin lauyoyin arewacin najeriya bayan da wasu lauyoyin suka ɗauki gabarar kare dcp abba kyari akan zargin da hukumar binciken fbi ta amurka ke yi masa gana wai ana wani kirayin lauyoyi na me su wane ne su lauyoyin da suke magana akai ki ne me ai mu abin taimako ne a ce yau abba kyari an fidda shi an wanke shi an najeriya ne sai kasar mu najeriya ya zama tana da kima a idan duniya cewa an tuhume shi amma ga ainihin zahirin gaskiya sai ya daga mana mutunci ya daga mana martaba amma yanzu an to ana magana wani kare-kare wai dan arewa ne to shine me bayan haka za ku ji cewa yanzu dai dangantaka tsakanin najeriya da kasar indonesia ta yi tsami biyo bayan cin zarafin da wasu jami'an indonesia suka yi wa wani jami'in ofishin jakadancin najeriya a can To ko hakan zai sa Najeriya ta yanke hulɗar jakadanci da ƙasar? Ba za a yanka gaba ɗaya ba dai, amma a yanzu dai ambassador na Najeriya ta Indonesia an kira sa ya dawo Najeriya ya gaya ma gwamnati abin da ta faru. Amma yanzu haka dai relation between Najeriya da Indonesia dai zai ɗan samu targada kaɗan. Duk muna tafe da ƙarin bayanin waɗannan rahoton nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafe da shirin manuniya da kuma nasihar Juma'a. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. jiya alhamis 'yan tawayen taliban sun kwace gazni muhimmin birni da ke kudu maso gabashin kasar afghanistan wanda hakan ya ƙara kusantar da su da kabul babban birnin ƙasar. jami'an tsaron gwamnatin afghanistan sun yi ta kokarin dakile zazzafar dannawar da 'yan tawayen na taliban suka shafe tsawon sati guda suna ta yi inda har suka samu kwace goma daga cikin hedkwatocin larduna 34 tare da yin barazana ga wasu birnin na gazni hedkwatar lardin da shi ma ake kira gazni na kan babbar hanyar kabul zuwa kandahar wadda ta hada babban birnin kasar da lardunan kudancin kasar inda taliban suka fi karfi gwamna fa ya yi saranda abinda nasir fakiri shugaban majalisar lardin ya rubuta ta kafar twitter kenan da safiyar jiya alhamis ya kara da cewa gwamnan na gas ne muhammad dawud lakmani ya cimma yarjejeniyar yin saranda da taliban kafin ya gudu daga lardin zuwa birnin kabul da wasu manyan jami'an gwamnati kasashen isra'ila da morocco na ci gaba da shirye-shiryen buɗe ofisoshin jakadancinsu a kasashen juna a cewar ministan harkokin wajen isra'ila yair lapid jiya alhamis yayin wata ziyara a kasar ta arewacin afirka morocco tare da haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da sudan duk sun amince su maido da hulɗa da isra'ila a matsayin yarjejeniyar abraham accord wadda tsohon shugaban amurka donald trump ya taimaka aka cimma zuwa ƙarshen shugabancinsa za mu ɗaukaka matsayin ofisoshinmu daga na tuntuɓa kawai zuwa na jakadanci a cewar lafit a wani taron manema labarai majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka sun yi kira ga ƙasar somaliya jiya alhamis da ta gudanar da babban zaɓe a watan oktoba ɗinnan mai zuwa bayan jinkirta shi duk da yunkurin masu tsoron ra'ayin addini na tsorata gwamnati. Shirye-shiryen tabbatar da tsaro a lokacin zaben na da muhimmanci ganin ci gaba da barazana da Alshabab ke yi. A cewar manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a Somalia, James Wan, ga wani taron kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ƙara da cewa Alshabab na ci gaba da kai hare-haren ta'addanci da sauran aika-aikar tawaye, ciki har da zagaye al'ummomi musamman ma a jihar kudu maso yamma. wakilin kungiyar tarayyar afirka na musamman francisco madera ya gaya wa kwamitin sulhun cewa ya kamata mu mai da hankali wajen hana mayakan kawo tangarɗa ga zaben ya ce kungiyar na amfani da abin da ya kira wasu makiran dabaru a birnin mogadishu da wasu wuraren don kawo tangarɗa ga zaben Kafin ku ji karashin labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Biyo bayan wani taro da wasu ƙungiyoyi daga arewacin Najeriya suka yi game da batun DCP Abba Kyari, abin da ya sa har wasu lauyoyi daga wannan yankin ɗaukar gabarar kare ɗan sandan da aka dakatar bayan zargin da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ta yi masa. Wasu lauyoyin na da ra'ayin da ya sha bamban akan batun. Daga Abuja ga ƙarin bayani daga Hassan mai Maina Kaina. Wato ƙungiyoyi ne masu rajin kare 'yancin ɗan adam da ƙungiyoyi na ɗalibai da ƙungiyoyi na mata aka yi taro a Kaduna aka tattauna matsalar shi wannan magana ta mataimakin kwamishinan 'yan sanda a Bakari. Kuma da suka tattauna cewa aka yi su hukumar bincike ta ƙasar Amurka wato FBI da ta buga wannan rahoto. Akwai kurakurai da suke nuna kamar akwai wani abu na son zuciya a cikin binciken. Duk inda yadda ake bincikar wani mai laifi kafin a kai ga rubuta rahoto a kan wannan laifi sai an kira shi wancan mutum a tambaye shi kai ne bisa goge wasu ta jami'an tsaro suka gane cewar akwai alama ta rashin gaskiya to shi ne za a kai matakin da za a ce an zarge shi da wani abu mai karfi su gwamnatin amurka ba su shi wannan dan sanda haka ba ba su neme shi sun magana da shi ba ba su kira shi ba akwai lauyoyi a cikin mu muna kira ga lauyoyi da suke kokarin kare haƙƙin haƙƙin mutane su tsaya wa mutumin nan ka a zalunce shi. Jagoran gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya kenan Nastura Ashiru Sharif. Shi dai wannan taro na Kaduna ya zaburar da wasu gungun lauyoyin arewacin Najeriya ƙarƙashin jagorancin barista Sanusi Baffa Salisu da suka yi gangami kan tsayawa DCP Abba Kyari bisa zarge-zargen da ake masa. To sai dai kuma bisa ga dukkan alamu kawunan lauyoyin arewacin Najeriya ya rabu dangane da wannan batu. Fitaccen lauyan tsarin mulkin nan da ke arewacin Najeriya, barista Yakubu Sale Bawa ya ce na da bambancin ra'ayi. Ko gidan mu ɗaya da Abba Kyari idan dai ana tuhumar shi dole a tasa ƙetsa in ta an bi ka'ida ya kamata a kai shi Amerika. Ban ce a kai shi ba, ban ce ya aikata ba, amma in ya aikata a je ya ansa. Magana wai ana wani kirarin lauyoyi lauyoyi na me su wane ne su lauyoyin da suke magana a kai shi ne me. Ai mu abin taimako ne a ce yau Abba Kyari an fidda shi an wanke shi. Ɗan Najeriya ne sai ƙasar mu Najeriya ya zama tana da kima a idan duniya cewa an tuhume shi amma ga ainihin zahirin gaskiya sai ya daga mana mutunci ya daga mana martaba amma yanzu an to ana magana wani kare kare wai dan arewa ne to shine me su lauyoyin da suke magana in akwai prima facie case da za a yi a lokacin da za ku ce za ku kare shi ya je ne ya nuna a je ka ce na yi kaza shi haka ne kun tsalimiki ya ce he is presumed innocent until contrary is proof Wannan duka na zuwa ne yayin da shi DCP Abba Kyari ke ci gaba da bayyana a gaban kwamitin bincike da sufeta janar na 'yan sandan najeriya ya kafa binciken kuma da kungiyoyin arewacin najeriya in ji nastura ashiru sharif ba su aminta da shi ba mu muna ganin wannan bincike kamata ya koma karkashin hukumar binciken laifi na kasa da kasa ta najeriya wato nia tunda laifin nan ya shafi wata kasa da najeriya so da haka a ɗauke shi da hannun 'yan sanda bar mutanen nia tsaya su yi binciken al'amarin nan dalla-dalla su ba da rahoto hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan mai Maina kaina da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. A karan farko, Najeriya ta karbi allurar rigakafin corona da kamfanin and Jansan ke yi wajen dubu da saba'in shida ta hannun kungiyar tarayyar afirka kuma tana fatan sake karɓan wajen fiye da miliyan ɗaya duk a watan nan na agusta a cewar wakiliyar harkokin lafiya ta muryar amurka hawa umar wadda ta ci gaba da cewa Za a fara aikin gudanar da allurar ne a ranar Litinin 16 ga watan nan da muke ciki a cibiyar kiwon lafiya ta Abuja sannan a fara a sauran jihohin Najeriya. Daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa Dr. Abdullahi Bula Magarba ya yi ƙarin bayani. maganikan gudana duka an raba jihohi. Alluran da za mu bayar wato kamar nau'i uku ne amma yanzu za mu fara ne da nau'i biyu. Nau'in da za mu fara shine Moderna wanda take wajen adadin miliyan hudu da muke da shi a kasa kuma wanda bai karbi a AstraZeneca da muka kwanakin baya ba to za mu ba su Moderna kuma har yanzu muna sa ran za mu samu allurar AstraZeneca wajen sama da miliyan ɗaya wannan za mu ajiye ne saboda mutanen da muka bawa dos na farko to wannan su za mu ba dos na biyu. Dr. Bulama ya kuma jaddadawa al'ummar Najeriya ingancin nau'ikan allurar rigakafin corona da Najeriya ta karba. Ita Moderna da kuma Pfizer suna bukatar sanyi da muke ake cewa ultra cold chain. Gwamnatin tarayya ta hukumar mu duk mun sayi wannan rumbu na na'ura da zai tabbatar da cewa duk maganin da suka shigo kasar nan tun daga shigowarsu har zuwa lokacin da za a tsira wa mutum allurar insha Allah yana zaman cewa a cikin sanyin da ake bukata kuma zai yi aiki saboda haka muna kira ga jama'a cewa duk alluran da muka kawo a Najeriya allurai ne wanda mun tabbatar da cewa suna da inganci kuma suna da amfani ita jansan an jansan mun ware mutanen da suke da rauni da mutanen da suke a wajen inda ake akwai koguna da wuraren da suke akwai tsaunuka da kuma inda ake cewa desert area wanda yake da wahala zuwa saboda su sau ɗaya za a je. Dr. Abdullahi Bulama Garba a rahoton Hawa Umar. A ƙarshe gwamnatin Biden ta yi faɗi tashi a yunkurin aikewa da saƙo dalla-dalla game da halin da ake ciki a kan iyakar Amurka da Mexico a cewar masu suka. A wasu lokutan da shugaban da masu bashi shawara sun yi ta bayanai masu cin karo da juna game da tsananin kwararar bakin hauren da suka gundari jami'an shigi da fice Sannan sun yi ta aikawa da bayanai masu cin karo da juna ga su kansu bakin hauren game da abin da zai faru idan suka iso Amurka. Masu goyon bayan gwamnatin kan batun shigowar jama'a sun damu da yadda ta kasa fayyace abin da ke faruwa da kuma yadda take tunkarar al'amarin. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Dangantakar diflomasiyya tsakanin Najeriya da kasar Indonesia ta yi tsami. Biyo bayan cin zarafin da jami'an shige da ficen kasar a Jakarta suka yi wa wani jami'in ofishin jakadancin Najeriya a can. wakilin muryar amurka umar faruk musa da ke abuja ya yi tattaki zuwa ma'aikatar hulɗa da ƙasashen waje ta najeriya inda mrs esther sunsuwa babbar jami'ar yada labarai a ma'aikatar ta yi masa ƙarin bayani akan halin da ake ciki shin za a yanke hudda jakadanci ne tsakanin najeriya da indonesia ko kuwa a'a akwai hukunci da najeriya za ta yi indonesia akan wannan cin mutuncin da aka yi ma wani ma'aikacin ofishin jakadancin najeriya a indonesia ba za a yanka gaba daya ba dai amma a yanzu dai ta na Najeriya ta Indonesia an kira ta ya dawo Najeriya ya gaya ma gwamnati abin da ta faru duka tun da su ne a wurin komai ya faru su ne a wurin representation na Najeriya na a yanzu zai zo Najeriya ya bayyana nasa part of tourism amma yanzu haka dai relation between Najeriya da Indonesia dai zai dan samu targada kaɗan. Wato kina nufin saboda wannan cin mutuncin da Najeriya ke zargin an yi wa jami'inta zai kawo tsami a dangantaka tsakanin Najeriya da Indonesia a diplomatance ko kuma a dangantaka ta kasuwanci ko mu'amala? Diplomatic relations, the eh, bilateral relations. Eh, wato eh, mu'amala ta jakadanci zai shafa. Eh, haka ɗin. To idan ya shafi mu'amala ta jakadanci wannan ya isa babu hukunci babu diya da za a biya wannan cin zarafi da aka yi? Ah, yanzu dai ambassador na Najeriya Jakarta zai zo bayan haka din relationship namu da Jakarta zai review relationship din from there. To yanzu a daidai lokacin kuke tunanin in ya yayi bayani za a duba dangantaka a sake tsara ta tsakanin Jakarta da Najeriya ga misali kun sallame jakadan Indonesia da ke Najeriya shi ba ko ba kasar su ko yaya? Ba ba sallame shi ba tukunna ana tattauna tsakanin government na Najeriya da government na Indonesia har yanzu to shi jami'in ku da ke kasar Jakarta ko yankin Jakarta da ke Indonesia kun kira shi dawo Najeriya ko wani halin rayuwa yake ciki yana asibiti ne ko kuwa an yi mai wani abu domin kula da lafiyarsa a can Jakarta inda yake a yanzu dai yana asibiti dai yana jinya asibiti amma ambassador din da zai dawo Najeriya for consultation. Mrs. Esther Susuwa kenan babbar jami'ar watsa labarai a ma'aikatar hudda da kasashen waje ta Najeriya a tattauna da ne da ita a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Malam Nasiru Zahadaddin wani tsohon jami'in hudda da ma'aikatu na kasashen ƙetare a shekaru da dama a madadin Najeriya domin in ji ko matakan da za a ɗauka domin tabbatar da cewa Najeriya ta bi kadin wannan zaluncin da take cewa a yi mata kuma ta ci moriya sauran kasashen kasashen duniya su yi taka tsantsan gurin yi wa jami'anta ko 'yan ƙasarta irin wannan cin kashi sai ya ce. Wato wannan abin da ya faru na indonesiya gaskiya zai zama wani babban darasi ga sauran ƙasashen duniya. Kuma ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta yi kokari kwarai. Idan ka ɗauki abubuwan da suke faruwa na hulɗa tsakanin Najeriya da indonesiya indonesiya ta fi morewa domin mai domin abubuwa da yawa na Najeriya ake kaiwa can ba. Su ma suna da man fetur saboda haka wannan ne babban abin da najeriya take yin ciniki da shi amma babban abin da su kuma suke kawo nan ko kamfanin nan na indomie da kake gani to kamfani ne na indonesia kuma ka san irin cinikin da ake babu gidan da ba a cin indomi to kaga wannan abin da ya faru zai tayar musu da hankali haikan kuma sauran kasashen duniya idan suka ga haka su ma za su fara taka tsantsan da cewa ashe najeriya ba dai bacci take ba ita ma za ta iya daukan wani mataki idan an taba ta madalla a gaida umar faruk musa da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Manuniya. Bye. zanga-bangar barazanar bangaje bangajin masu maradin na mulki a tare Najeriya fa na sauke sabon salo. Saboda irin sabuwar sanwar sanar da duniya da aka ji yayan kungiyoyi na cewa maganar bambanci na shugabancin tsaffi da kuma masu jini a jika ya riga ya fito fili. Duk waɗanda suka yi shugabanci a ƙasar nan babu wanda ya in ka cire Obasanjo da shi Buhari wanda ya a lokacin da yana shekara 60. Amma ka kalli dawar Buhari komai sai da canja da abin da aka san shi lokacin da yana kurucensa. Sai dai kuma wasu magoya bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ganin kalaman tsohon shugaban kasa jan Ibrahim masu baban gida mai ritaya akan maganar shugabanni masu jini. Tsohon tsimin tsantsar tsana da tsangwama tsakanin su ne kawai fara tsinken tsire juna. Yau Babangida yana da da iri-irin shi suna da rai Muhammadu Buhari Allah cikin hukuncin shi ya kara bashi mulkin Najeriya. So me kike tsammani daga gare shi? Ita kuwa kungiyar Kristoci ta Kana Najeriya cewa take tunda dai an yi amfani da dukkanin bambance-bambance a wajen zaben zakulo shugabanni a Najeriya ba a yi nasara ba. to yanzu wata ne ya tsaya na sauke sabon salon samfarin samun shugabanni a wannan kasa mun zaɓi mutane akan abubuwa da yawa mun sha wahala shi yasa kungiyar mu ta ce mu fa za mu ba da shawara a bar kawai najeriya su zaɓi shugaba da ya cancanta wai ina maganar ba da cikakken yancin gashin kai ga masunjoyin tare najeriya ta kwana ne ko dai yawon yaɗa ya maɗiɗin yaɗe karfin yan masar da aka ce wasu gwamnoni na yi ce ke ƙara tabbata mu in ko wasu gwamnoni da ba sa so ma mu gwamnan mu baya da shi daga cikin wanda ba so waɗannan fa sai sayan so mun taɓa muka taɓa laɓo cikin shirin na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na ashirin da shidda cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa duniya hanya da ya kamata a bi wajen tabbatar da an tattagi talakawa don tafiya tare musamman dai a tsari irin demokradiyya. Maganar dire daren demokradiyyar da ke ba da dama ga 'yan ƙasa su zako shugabanni kuma ita ce ta kawo wani sabon salon da aka ji tsohon shugaban ƙasa jiran Ibrahim baban gida Na sanarwar duniya cewa in ma za a yi zaben zakulo shugabanni a Najeriya to a duba shekaru. Wannan kuma shine batun da ya jawo hankalin gamayar kungiyoyin arewacin Najeriya da ta ce a gaskiyar magana tana ganin maganar tsohon shugaban kasar magana ce abin dubawa. Alhaji Nastura Ashir Sharif shine shugaban kwamitin amintattu na gamayyar waɗannan kungiyoyin arewacin wannan ƙasa. Kuma ya ce da gaske ne bambanci tsakanin tsaffi da kuma masu jini a jika a tsari da shugabanci fa riga bayyana a wannan ƙasa. Magana ta gaskiya halin da Najeriya ta shiga yanzu samun mutum ɗan shekara saba'in zuwa sama ka ba shugabancin ƙasar nan ba kai masa adalci ba. A yadda abubuwa suka lalace rashin tsaro rushewa tattalin arziki rikici na kabilanci da addinanci eh, boko haram abin yayi yawa so da haka kana buƙatar mutum gogagge jajirtacce namiji mai jini a jiki wanda kwakwalwarsa bata gaji ba amma ana magana yan sama da sittin din kuma suke da kwarewa da sanin kabili da ba'adi dukkan waɗanda suka yi shugabanci a ƙasar nan babu wanda ya in ka cire Obasanjo da shi Buhari wanda ya a lokacin da shekara sittin amma an ka kalli dawar Buhari komai sai da canja da abin da aka san shi lokacin da yana kuruciyarsa haka shi ma Obasanjan duk da shi ya kokarta amma zaka ga bambancin kai tsaye gashi ana kallon sa amma suna ganin wannan magana ta tsohon shugaban kasa siyasa ce tsantsa kamar ya siyasa saboda a haramta wasu zabe ba haramtawa bane magana ce ta gaskiya ko dai gamayya na da wannan takara ne ai mu tsarin mu aƙida ce cewar a kawo mutane na gari ko a matasan da ake magana yanzu sai mutane nagartattu waɗanda suke da tarihin rayuwarsu cewar sun yi wani abu na nagarta da nuna sanin ya kamata ba za a ɗauko mana raftaye ko 'yan tamu more ko 'yan kama karya a ce a kama na su mu karbe su ba za mu karbi wannan ba. sai dai kuma tuni jigajigan jam'iyyar apc cike da tsohon sakataren tsare-tsaren ta na ƙasa alhaji ibrahim kabir masari suka sauke sanwar sare wannan sammako suna masu cewa jiko ne na tsohon tsimin tsantsar sana da tsangwama tsakanin tsohon shugaban ƙasa da kuma shugaban ƙasa mai ci yanzu da cewar masarin sammako ne kawai na sassaƙe gwamnatin shugaban ƙasa muhammad buhari tsohon shugaban ƙasa jana ibrahim da masu baban gida mai ritaya ya yi. faɗa ne ko ko ƙiyayya ce da daga tsohon shugaban kasa mai girma janar ibrahim babangida saboda baki manta ba mutanen nan dama dai abokane ne na kud da kud kuma ya zo a shi karkashin kasa yana nan yana ta yi mashi makarkashiya ta yadda zai tumbuke shi daga kan mulki wanda da aka zo aka gaya mahaifiyar janar muhammadu buhari cewa ibrahim ba da masu babangida ya yi ma muhammadu buhari juyin mulki cewa ta ba gaskiya ba ne mutane karya suke so allah dai shi ne mai badawa a lokacin da yake so yau Baban gida da iri-irin shi suna da rai Muhammadu Buhari Allah cikin hukuncin shi ya kara bashi mulkin Najeriya. So me kike tsammani daga gare shi kuma ta yaya zai so abin da ya faru ga Muhammadu Buhari don haka ni a gare ni ba wani sabon abu bane wanda da cewa ya yaba to da shi ne. Me yiwa matsalar magagin makalkalewa makure maganar matso gabanni masu jini a jika ta hanyar jefar da masu shekaru a Najeriya ce ta sa kungiyar Kiristoci a tare Najeriya kan Federation jihar Kaduna ta bada tana gaya wa duniya cewa ita dai ta gaji da gaza ganin gallazawa 'yan Najeriya ake dukkan irin bambance-bambancen da aka dinga amfani da su a baya ba ta da an ci riba ba. Rabaran Joseph John Hayab shine shugaban kungiyar ta kana jihar Kaduna kuma ya ce ya kamata idan za a yi zaɓe to a duba cancanta kawai zalla. A kullum idan an fara maganin zaba a Najeriya sai ana maganin shekaru ko maganin bangaranci. Ya kamata mu koyi wani darasi. Mun zaɓe mutane akan bangaranci mun sha wahala. Mun zaɓe mutane akan shekaru a wasu jihohi mun sha wahala. Mun zaɓe mutane ne akan abubuwa da yawa mun sha wahala shi yasa kungiyar mu ta ce mu fa za mu ba da shawara a bar kawai najeriya su zabe shugaba da ya cancanta wanda zai kaunaci jama'a wanda zai kare rayukan jama'a wanda zai wa jama'a wanda yake da tausayi wani ma zai ga mana da cewa muna neman mai digiri yanzu ba ruwan mu mun ga ilimi baya ci a shugabancin najeriya so mu dai muna neman shugaba na gari muna neman shugaban da ya san ya kamata muna neman shugaban da zai gina jiya zai gina eh, kasa zai gina al'umma zai kare jama'a ba shugabancin bangaranci ko shekaru ba. Shi ma dai shehun malami a tsangayar koyar da ilimin siyasa a jami'ar jihar Kaduna Farfesa Ishau Ibrahim Angu ya ce duk da yake shekaru ko jini a jika na da tasiri a shugabanci amma dai ya kamata a sani akwai wasu abubuwan dubawa. Masu shekaru da marasa shekarun sun yi mulki a wasu kasashe kuma an samu mabambantan sakamako. Misali a nan kasar lokacin da aka samu yanci fitattun wanda suka yi shugabanci lokacin suna matasa ne wanda kuma har yanzu ana yaban abubuwan da suka gudanar. amma kuma daga bayan nan lokacin da shugaba olusegun obasanjo ya hau shugabancin kasar nan ai da shekaru da yawa a kansa haka kuma shi shugaban kasa mai ci yanzu janar muhammadu buhari amma waɗanda suka hau matasan wasu su idan ka duba kuma sai ga cewa abin da suka gudanar bai nuna cewa wai dan suna matasa shikenan sun fi ba so ni a gani na abin da zai kawo shugabancin ko kuma tasirin kwarewa ne sanin ya kamata da hagen nesa eh, da kuma tausasawa da eh, sanin yanayin kasa da kuma abubuwan da ya kamata a yi mata. Maganar mirgina mirginan maɗuɗin kuɗaɗen da yamma sun jihohi za su rinka kashewa ba tare da sun makalkalewa bangaren zattawa a jihohin tarayyar Najeriya ba. Na cikin maganganun da suka dinga hauhawa a baya amma yanzu aka ji abin laƙwam. Abin da ya sa tuni wasu 'yan ƙasa suka fara tattauna tantama da tababar tabbatuwar maganar ba da wannan 'yanci musamman da bangaren kuɗaɗen da yamma sun jihohin za su kashe da kansu. Sai dai kuma tuni 'yan majalisun dokokin jihar Bauchi suka tattara taron tattauna waɗannan batutuwa na samun 'yancin gashin kai. Kuma bayan kammala taron ne abokin aiki ya nemi jin ta bakin shugaban Masar dokokin jihar Bauchi Honorable Abubakar Suleiman wanda shine shugaban kungiyar shugabannin majalisun dokoki na Najeriya rankatakaf inda ya tabbatar wa duniya cewa har yanzu fajohi goma ne suka fara bada wannan cikakken 'yancin gashin kai. Kuma ya ce duk da yake Bauchi ba ta ciki amma ta riga ta shirya shigewa. Bauchi muna ɗaya daga cikin uh, majalisar dokokin da muka ga ya dace dole mu zo mu ƙara wa junanmu ilimi akan menene shi wannan cin gashin kai kai ta yaya za mu tare shi ka san ga duba eh, mambobi na majalisar dokoki a najeriya mu kusan dubu ɗaya ne ba kowa ne zai kasance ya san menene ainihin yake cikin wannan abu ba to majalisar dokoki ta har bauchi tana ɗaya cikin majalisun da suka ce lalle ya kamata mu san menene ma tukunna za mu shiga dinnan yaushe ne za ku fara eh mu yanzu insha Allah muna komawa in Allah da zamu kokari muga cewa mun yi fasin din abin da ake kira fund management law wanda shine ainihin doka wadda ita za ta ba mu dama mu amfani da kuɗin da na mu samu kuma na already dama gwamna ce na jiran mu mu je mu zauna da shi mu yi abu na gaba wato shine kwamitin da da su ringa rarraba wa wayannan arms of government kuɗi idan an an kawo shi ah, kuma tunda mu kamar yadda ake zargin cewa wasu gwamnati ba sa son shi wannan abu to mu jihar Bauchi Allah taimake mu gwamnan mu shi mutum ne da yake dama shi ma dan majalisa ne yayi sanata mu in akwai wasu gwamnati da ba sa so ma mu gwamnan mu baya da shi daga cikin wanda ba so. da buhun manuniya iya ɗurowa a wannan rana kenan. A madadin dukkan wani suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku. a Musamman dai abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanan da ya kawo mana wasu muryoyi da kuka a cikin wannan shirin. Sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da wasu muryoyi da kuke ji a cikin wannan shiri. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke sahala saukin sauke sanwar wannan shiri a kowane mako. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar kuma nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. Madalla a gaida Isa Lawal Ikara, to yanzu kuma ga nasihar Juma'a. Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira wa ba'd yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske shine neman ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ilimi akan komai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya fita neman ilimi Allah subhanahu wa ta'ala zai sauwake masa hanyar shiga aljanna saidina aliyu radiyallahu anhu yana cewa ya ishi ilimi ɗaukaka duk wanda aka danganta shi da ilimi za ka ga yana farin ciki ya ishi jahilci kaskanci duk wanda aka danganta shi da jahilci zaka ga yana bakin ciki ko da kuwa jahili ne wani daga cikin magabata yana cewa na ga duk ma'abocin ilimi zaka gan shi maɗaukaki ko da iyayen shi makaskanta ne yana cewa inda ba don ilimi ba to da wasu rayukan ba su ci daɗi ba kuma da ba a san halal da haram ba akwai ka'idoji masu mahimmancin gaske waɗanda malamai suka faɗa waɗanda za su taimaka a samu ilimi daga ciki akwai jura wahala daga ciki akwai yin karatu a gaban malami daga ciki akwai farawa da littafin da ya dace da mutum daga ciki akwai girmama malamai daga ciki akwai tawalu'u da kuma girmama kai daga ciki akwai amfani da lokaci daga ciki akwai amfani da ƙuruciya duka waɗannan abubuwan idan mutum ya kiyaye su to za su sa ya samu ilimi mai amfani nagartacce wanda zai amfani shi ya kuma amfani al'umma Allah ya ba mu dacewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. jiya alhamis 'yan tawayen taliban sun kwace gazni muhimmin birni da ke kudu maso gabashin kasar afghanistan wanda hakan ya kara kusantar da su da kabul babban birnin kasar kasashen isra'ila da maroko na ci gaba da shirye-shiryen buɗe ofisoshin jakadancinsu a kasashen juna a cewar ministan harkokin wajen isra'ila yair lapid jiya alhamis majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka sun yi kira ga ƙasar somaliya jiya alhamis da ta gudanar da babban zaɓe a watan Oktoba ɗinnan mai zuwa. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin mu madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Chuba Hero Diodone da ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.